a ranar Juma'a tara ga watan Disamba shekara ta biyu da da ishirin biyu kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Yau tara ga wannan watan na Disamba kasashen duniya na bikin kasa da kasa na yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa hukumar da ke kula da wannan al'amarin a ƙasar Nijar ta gudanar da shagulgullan wayar da kan al'umma muna ce da ƙarin bayani. sama da kilo ɗaya na hodar iblis 'yan sanda suka gano a cikin cikin wani mai safarar miyagun kwayoyi a arlington a rahoton na musamman za mu taɓa batun yaƙi da musgunawar da ake ma 'yan mata da mata rahoton haɗin gwiwa ne na gidajen radio fondation irondel na yankin sahel cewa da niger mali da burkina faso da fatan an wani lahiya ga labarun biyu da biyu yau tara ga watan disamba ita ce ranar ƙasa da kasa da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe don yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a ƙasar nijar hukumar da ke yaƙi da wannan al'amarin cewa da halsiya ta yi wani bikin nuna ma al'umma da kuma wayar musu da kai kai ayyukan da take yi tare da nuna musu hanyoyin rigakafin wannan al'amarin aliyu na mata shugaban sashi a majalisar dokoki da ke yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a ƙasar nijar ya ma maktar hamadu ƙarin bayani wannan ini na yau shine menene liyan tsakanin yaƙi da cin hanci da harkar tsaro da harkar zaman lahiya kun san komi arzikin da gwamnati ya sa fannin tattalin arziki in ya zan wani arzikin ba a sashi inda ya kamata muna komawa baya ne ta fannin tsaro bisa ga yadda ya kamata duk abin da aka samu na harkar tsaro a sashi bisa ga hanya yana ƙara ƙarfafa arzikinmu da kwanciyar lahiya cikin ƙasa aikin 'yan majalisa na kan wannan rezo namu shine na ɗaya majalisa su gane menene aikin su da ya kamata su yi na biyu menene yake zama blocage wani irin gyaran huska ya kamata mu kama ka'idodi na ƙasa na uku a waye ma 'yan ƙasa kai bisa ga ya ne cin hanci yake kawo mana cikas cikin cigaban ƙasan mu magabatan jihar rifa sun fitar da wata takarda ta tsere yawo da mota na daidaita sahu daga wasu lokuta a cikin garin da kewaye wannan kuma ya biyo bayan farmakin da ake ta kaiwa jama'a a wannan lokutan baya bayan a jihar ta rifa yanzu dai zirga-zirga ta ta zahu za ta wakana ne da karfe shida na sahe zuwa takwas na dare ko yaya masu tuki daidaita suka shi da wannan al'amarin ga dai magatakardan kungiyar tasu mamman a cikin firarsu da gidi abdurrahman mun ji ba daɗi sosai game da lokacin da aka rage muna mutu karhe shida mu koma karhe takwas na dare akwai masu sana'an dare sosai wanda dole da wannan sana'an ne shi wannan sai a wannan dare ne zai je gabatar sana'an shi suna da yawa yau in ka tashi aka ce karhe takwas dan adidita ya shiga to in ka taso daga wajen masana'anta ka karfe goma alal misali ko sha ɗaya bangaren masu wuta daji nan ma mun ji ba daɗi duk da yake eh, a dokanmu bakin bariyar ne amma in ka ɗauki kowane jihohi duk jihar da ka sani haka ne akwai ɗan consensus da ake yi na wanda mutane direbobi suna huta mu tsarin da muka bada da yau yaro ya je yana ya bi kewaye bariyar ya wani mai gwara ya biyo saman hanya in a san da mu ya shiga a san da mu ya fito kamar ni ina ganin da gwamnati ta diba ta kawo wani tsari yanzu yau an ce muna karfe takwas za mu shiga gida karfe shida mota an ce za mu zo Eh, mu bi sauran ka'idodi bisa na takardu gwamnati ta diba ta gani dai ta kamuna sauƙin wannan takardu shi wannan da muna wannan alfarman takardu wani dan makaranta na college na CZM ya kashe wani dan makaranta na firamare na ta shida a ranar litinin da ta gabata a doso bara ma a doso an kashe wani dan makaranta wal adamu aishatu shugaban makarantar ta madarasa simirindai inda abin ya faru ta mana na hadiza hassan karin haske wajen sector ventura sai ga ga madankin sambo ta hito tana ko agaza yaron da an ka soke ya zo da gudu ya wuce gaban mu sai haɗin nan lokacin da ne ni gaji ni shi na ta tuma wuya hanci baki ta zubowa ɗaya na shi kai na kaza tsaye domin ka hirgita mun ka tashi ni ta class da shi eh, ina ta su ba mu tsumma mu samu mu dar me wanga abu sai da ubane ya zo ya ɗauke shi ya sa shi cikin a daidaita amma dai ba a kai can ba dai yaran ya zamba mu ba mu san su ba ma sai daga baya da aka aikata abun bayan aikata ne waɗanda suka gani yaran aka tambaye su ka gwadi yaran su biyu ne suka zo amma shi ya aikata guda aka ce ya gudu yara suna cikin class wancan ne ya kiran shi fito mu dai yanzu kiran da muke ma gwamnati fi sibilillahi ai securizan mu babu dai abun da ban mu gani kuma dukan mu nan wurin mata ne tulai fote batta da kewaye ga tanan sake ne muke kulli 52 na hodar iblisa wanda ya daidai da sama da kilo daya su ne aka gano a cikin cikin wani mai safarar miyagun kwayoyi a can arlit ranar litinin da ta gabata ko yaya amarin ya faru ga dai kwamishinan 'yan sanda tashi ibrahim a cikin firar su da usman umaru jami'ai masu yaƙi da miyagun kwayoyi suna aikin su ne da kwai abin da suke jingina kan shi wanda ya ba su damar cewa sun dan zarge shi da wani abu tunda ba shi kaɗai bane tare da dan uwan shi ne suke da aka je likita su duka aka sa su cikin na'ura wadda ta nuna cewa gudan daga cikin su yana ɗauke da wani abu cikin cikin shi eh, wasu kurakurai da gani cikin cikin shi wanda an san dai ba abinci bane ba likita ya rubuta wani maganin da ya kamata ya sha wanda za a ba shi damar gaggauta hiddo wannan abu da sannu sannu sannu sannu sannu a wannan kwarakwaran nan dai su suka hito daga cikin cikin shi haɗa hamsin da biyu da muka aza su bisa mizani ne ya mu nauyin fiye da kilo guda kwaya ce da ake ce maho da iblis tun daga najeriya ya ɗauko ya taho ya ratso nijar ba wai nan ne a ba bane ba za a tsaya kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira UNHCR ta ƙara wasu cibiyoyin ruwan famfo a Gadas. Jama'a dubu biyar ne suka hada da 'yan gudun hijira da kuma mutanen gari ne za su amfana in ji wata sanarwa da kungiyar ta wallafa a safiyar yau wannan tsarin da kungiyar ta ICA ta girka zai kai kimanin sama da miliyan 325 na sefa kuma ma'aikatar da ke kula da ruwa ta ƙasa ce cewa da sen ita za ta kula da tafiyar da ayyukan sama hiye da kilomitar goma. masu ruwa da tsaki da ke wato bakin kogin isa masu yin roman rani kenan ba su da wata fargaba a game da barazanar cikowar kogin a bana saboda shugabannin sun gina shingen da zai tsaye da ruwan don kar su yi ambaliya kadai shugaban kungiyar masu noman gandari ahmadu usman mai lakanin belko a cikin firarsu da umar hama. Matsala ce da muke bibiya kowace rana tare da ma'aikatar hasashen yanayi kowace safiya muna samun rahoto halin yanayin tumbasar kogin eh, isa daga airu zuwa gaya yau masu garake mambobi ne na kungiyar masu noman rani ba ta bamu tsoro kamar sauran shekarun baya wannan shekara muna da katangar kariya mai karfi shugaba bazum da kansa ya bada umarni ga ma'aikatu da jama'ai muna da kariya mai kyau yanzu muna nesa da matsala balantana halin yin jarar danja na kogin isa ofishin magajin gari yana kawo mana laka da kuma ayyuka na gina kariya haka kuma suna kawo ma masu noman rani laka domin rigakafi domin masu noman rani suka san halin tumbatsar ruwa idan akwai gyare-gyare muna yi cikin fadama kuma muna yin wayan kai kada a taba katangar kariya gungun farko na raƙumman daji da aka ɗauka daga kure aka mayar da su da beijing ya kumshi mata takwas maza biyar mata uku a shekara ta takwas a ƙarshen watan novemba na wannan shekara man uku suka haihu a 'yan kwanakin nan an kai wasu raƙumman daji guda hudu shin adadin raƙumman daji nawa ne ke rayuwa a gada beji ga dai amsar da kolonel maliki alhuza mai kula da gandun dajin yamma gungun muhammad dantane Zuwa ƙarshen watan Nuwamba an samu durƙushi uku sai dai kash na hudun da aka samu ya kai ga macewar ita wannan raƙumar daji da ɗanta ya zan raƙuman daji bakwai. Idan aka gama da ɗayan da aka haifa baya bayan nan sun zama goma sha biyu hurubin gada beji. Durƙushin da aka samu na mazan raƙumma ne sai muka ce a kimiyyance za a kasance da raƙumai daji maza da yawa kuma raƙuman daji mata kaɗan. kenan sai muka ɗau matakin kawo daidaito sai aka sake kai wasu raƙuman daji mata hudu aka kai su can hurumin na beji to a jimince dai idan aka diba za a samu raƙuman daji goma sha shida a can yanzu. Gogin gargajiya na bugaje da ake ce ma Inzada na cikin kayan tarihin duniya na kungiyar UNESCO tun watan Nuwamba na shekara 2013. Inzada na taka rawa wajen tarbiyya da tattaunawa sannan kuma yana ƙara ƙarfafa don zumunci tsakanin al'ummar bugaje na ƙasar Mali, Algeria da Niger. Kamar yadda Ali Salifu mai kula da tarihin gargajiyar garin Agadas ya shaida ma Musa Mamman. Rizal sayan music traditional. kidan gargajiya ne na al'ummar abzinawa kasashe kamar Algeria, Mali da Niger. Bukatar rubuta shi ta fito daga Algeria ta da tallafin kasar Niger domin abzinawa ana samun su cikin waɗannan kasashe uku. Dalilin kenan akwai wata cibiyar binciken tarihi ta Algeria da ta yi aiki sosai bisa wannan tsari tare da gudunmuwar kwararrun Niger da Mali domin a samar da wani kundi na kwarai da zai ba da damar rubuta inza da cikin jerin kayan kayayyakin tarihi na UNESCO don a watan Nuwamban shekara ta 2013 aka rubuta Inzard kuma Inzard na taka muhimmiyar rawa na farko wajen tarbiyya da sadarwa a tsakanin al'ummomin Abzinawa kuma yana karfafa cuɗanya tsakanin kabilun Abzinawa daban-daban da ke Mali, Algeria da kuma Niger. Karan kwata final na kwambalar duniya ta wasan ƙwallon ƙafa ya fara yau Juma'a tar ga wannan watan. Croatia ta kara da Brazil bai yi ba kuma da Argentina. Maroc ƙasa ɗaya ta da ke wakiltar ƙasar Afirka za ta kara da Portugal gobe. Sai kuma tankaɗe da rere na kwambalar karo na 34 na kofin Afirka cewa da kan Cote d'Ivoire shekara 2013 2023 da yau wakana a satin da ya shige kasashe 48 ne za su gasar ta rukuni da za ta soma a watan yuni na sabuwar shekara kasar niger na cikin rukuni na ash tare da mali namibi da gine bisu sai kuma rahoton na musamman daga 25 ga wannan wata zuwa goma ga wannan watan da muke ciki wato na watan da ya shuɗe ƙasashen duniya ke bikin kwanaki 16 da aka keɓe domin yaƙi da mazugunawa kan jinsi a faɗin duniya ƙasashen niger mali da burkina faso su ma ba a bar su a baya ba wajen wannan yaƙin wannan gwagwarmayar dai ta kasa da kasa na da murkushe dukkan wani cin zarafi da ake maɗiya mata da mata shin ko wani irin cin zarafi ne suke fuskanta wani irin tasiri ne wannan gwagwarmayar za ta yi a cikin yankunan na afirka ga dai amsa a cikin wannan rahoton na haɗin gwiwa na fondation irondel a yankin sahel cewa da studio yafa studio kalangu da studio 80 a cikin gabatarwar daniel michel kulbali ta studio yafa Cin zarahi na jinsi kalma ce mai nau'in nuna duk wata musgunawar da za a wa wani ɗa namiji ko ɗiya mace saboda kamancin jinsin. Wannan cin zarafin na da fuska kala-kala kamar yadda Sibiri Paul Waidrago masanin batun jinsi da ci gaban agaji a Wagadugu ya bayyana. Gaskiya ne musgunawar jinsi na euh, shafar maza da mata ko da mata da 'yan mata euh, sun fi kasancewa na farko da matsalar ke shafa musamman ma da da matsayinsu musgunar tana iya zama ta jiki ma'ana ana iya duka ko ta baki ko ta kwakwalwa wato kamar a yi zage-zage yi wa mutum kazahi ko yin kaciya idan aka ɗauki auren dole auren ƙananan 'yan mata hakika su ma wasu nau'i ne na musgunawar jinsi ana iya samun musgunawar kuma ta aure wannan na faruwa habibu ɗaukar wani lakanin suna ne ya fuskanci cin zarafi aji-aji har ya kai shi ga barin gidansu bayan shekara bakwai na auratayya. aliminta tasa goma. Abokanan shi suka ce ya zo ya ɗauke yaran shi tunda ya ce baya son kasancewa ta a matsayin matar shi amma ya kiya ya ce in kwashe ɗiyana in tahi sai ya daina bani kuɗin tefane hatta gadon mu da ke ɗaki son ce shi ya yi. ya tattara dukkanin kayan ɗaki ya cire min huta har kashi ya taɓa bani ina ɗauke da ciki na wata hudu. Yaran da ke fuskantar ire-iren musgunawar gangar ziki ta kwakwalwa jan rai da na jama'i na ɗauke da alamomin a cewa cewar Alzuma Ibrahim mai kula da tsari na kungiyar mata da yara da suka fuskanci musgunawa a cikin iyali a Yame kasar Nijar. Za a samu yaran da hankalinsu ya fita daga gare su ta bangaren karatu kuma ba za su iya wata cuɗanya mai kyau ba tare da euh, mambobin iyalinsu da kuma tare da yara. Duk wani abin da yaron zai aikata ya kasance cikin iyali ko wajen iyali sakamako za a ɗora shi kan iyali. Akwai yara da suke barin gidansu su koma zama shawarwari ba da horo wayar da kai da farfagandi kamar na kwanaki goma sha shida na fafuturkar tamkar hanyoyi ne na kokowa da cin zarafi na jansi sun soma ba da sakamako mai fa'ida kamar yadda wa'anga matan na banjagara a kasar mali suka shaidar da yake ana ta wayar da kawuna da bayar da horo yanzu kan musgunawar nan ta rage duk da dai har yanzu da saura a ra'ayin masu ruwa tsaki game Gamayyar aikin ya kamata a riƙe ta a kuma haƙa ta da dokokin da suka dace domin samun tasiri mafi girma ga kokowa da cin zarahin kan jansi. Nan da muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa mu huta lahiya.